يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد ما من أسفيات شاتك وزواجا ربيع الأول بأن جعلني محمد صلى الله عليه وسلم لقبرنا بك دوا برنا مدينة دو ليلة ريودو دعنا عند هدو وان ليلة لشاب دو قوتن قوما نشيكار الدو بيلة إشارن دبي وان جيدو كيوروكو يداتر دمو دنيا دلايا كانت دمكينا نستاهم أخ دليل na sheik abdurrahman al-akhdari allah mai rahama da kowane shi karatu na goma za ka je mun fara magana a kan ababen da ya kamata ba da yi da ba da za ya kasance su dingai malam allah ji shiga cewa an yi hibba lillahi lallai ba da ri musulmi to lallai wajibi ne a gare shi ya so abu don Allah wani abu da za ka so to ka so shi don Allah mun yi magana a kan wannan jiya wa ya gwagwagwa lahu sannan kuma baligi idan zai abu to ya ƙi wannan abu don Allah ba don wani abu da zai samu a duniya ba ba don wani abu da ya kasance rasa a gidan duniya ba wa ya rubuwa lahu sannan kuma ya yarda don Allah duk wani abu da raka da shi ka yarda ne don Allah sai kai ma Allah ya yarda da kai wa ya zaba da sannan idan za ka yi fushi ka yi fushi don Allah kar ka yi fushi a kan wani abu da ka karasa a duniya kar ka yi fushi don an ci maka mutunci a yi fushi don an ci mutuncin Allah da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi sallam mana yake cewa abu na gaba ya mura bil ma'rufi shi ba da yi dole ya umarni da kyakkyawan aiki umarni da kyakkyawan aiki wa yana anil munkari sannan kuma ya yi hani daga abin da yake mummuna da wannan Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyi na sotu al'imar yake ta waltakun mikin umma waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر lalle a samu wasu jama'a daga cikinku wanda aikin wannan jama'a su ne suna kiran mutane zuwa ga alkhairi da aikata kyakkyawan aiki da hari daga mummunan aiki sannan kuma je mun karanta Allah ke cewa lalle wanda al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairin al'umma suna umarni da kyakkyawan aiki suna rani da mummunan aiki suna imani da Allah subhanahu ta'ala da wannan aiki ne na dukkan mai imani ya yi kira zuwa ga kyakkyawan aiki sannan ya yi hanyar mummunan aiki aiki ne na munafukai ya kasance su dinga kira zuwa ga mummunan aiki su dinga hana abin da yake kyakkyawa da wannan lallai kyakkyawan aiki to shine abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gante su kai umarni da shi mummunan aiki shine dukkan wani abu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gante su kai wannan aiki. da wannan wasu jama'a cikin malamai kamar irin su imamun nawawi da imamun jassas suke cewa lallai wannan umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki yana cikin alamomi na shari'ar musulunci wanda suke bayyananu sannan kuma kowa zai umarni ne da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki je da iyawun shi shugaba zai yi ne da hannun shi mana ya saka mutane zuwa sai kun yi abu kaza kana shigo da giya wannan gari to zaka da wanda shigo da ita sai ya sa ya kasance hukuma ya kasance su mai aiki kenan malami da mai wa'azi su kira zuwa ga kyakkyawan aiki da hannun da mummunan aiki da harshen su gaba garin mutane in ya kasance su ba za su iya ba to ya kyamaci abin da ya kasance ake aikatawa na muni kada yana son wannan abu hadisi ya zo cikin sunan abi dawud da imamu tirmidhi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kalla wallahi la ta'muruna bil ma'ruf imma ya kasance a samu wasu jama'a samu in yisma wanda suke umarni da kyakkyawan aiki wala tanhauna 'anil munkar sannan kuma a samu wasu jama'a wanda suke hani daga mummunan aiki ولتأخذن على يد الظالمي فلنفوك كام هن من ذالنتي انجي من ذم الله صلى الله عليه وسلم كون قوة كينا ذالنتي وكام هن نشرك ذالنتي ولتأطرنه على الحق أطرا فلنفوك تنقل لعجك وجاج ذوى ذهكي ذوى ذهكي تنكو أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وكما الله سبحانه وتعالى كثن كي ya kasance sanya rufi kan zuciyoyin shashin ku sun ya la'ana ko sannan Allah ya kebe muku albarka ya tsine ku ji manzan Allah sallallahu sallam kama la'ana kamar yadda ya tsine wani Isra'il banu Isra'il ba sa umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki sannan kuma shi rashin yin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki lalle yana sa Allah kar ya amsa addu'an bai hadisi da wajen samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dare shi Hudhaifatu ibn Yaman yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushakkanna Allah na rantsa da ubangiji da raina ke hannun shi ne Allah ma ya kasance a samu wasu jama'a daga cikinku suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani daga mummunan aiki ko kuma Allah ya yi kusa da ya turo muku da wata iƙama da wajen shi sannan a ƙashe mu yi ta roƙon Allah Allah an amsa wani da wannan su kenan kaga umarni da kyakkyawan aiki da mummunan aiki lallai aiki ne babba wanda ya kamata a cikin kowace al'umma ya kasance a samu in hisba wanda wannan shi aikin su da wannan ne anguwanninmu za su zauna lafiya ya ganta idan muka daga hannu muka roƙi Allah Allah subhanahu ta'ala sai ya amsa mana amma kai kuma wanda za ka yi wannan aiki abu na farko ya kamata ka yi shi don Allah abu na biyu ya kamata ka yi aikin a kan ilimi ba a kan hamasa ba abu na uku ya kamata ka yi haƙuri wajen aikin za su ko yan wasu sa ido a unguwannan sun saka mana ido ba damuwa kai haƙuri akan wannan magana da aka faɗa abu na hudu ka kasance mai tausayi kada ya kasance ba ka adalci a lokacin da ya kasance aka zo da ka hukunci a kan wanda suka yi laifi ko kuma ya kasance akwai wani abu wanda ke tsakaninka da wani sai kan ce kuma yi laifi da ka sai ka ce samu lada kar ka samu dama wajen mai mutunci abu na biyar ya kasance idan da'in wani da kyakkyawan aiki ya kasance a fara da abin da ke mafi muhimmanci kana je a ɗauko wani abu wanda ke yana can baya baya ne wajen muhimmanci a sai da fara da shi sannan kuma ya kasance a dinga duba masu da mafasit ya zai idan muka yi abu kaza me dai haifar idan muka yi abu kaza wata matsala da a samu duka wannan ababe ne wanda ya kamata ya kasance mu yi umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki a sarki. sannan kuma lokacin da za ka yi umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki za ka sai ya kasance ka yi tunani yanzu idan muka hana al'umma abu kaza me za mu samu samu ba za mu samu musu a matsayin canji to a takaice dai ka ga aiki yana bukatar ilimi da wannan al'umma in ta zauna ba ta neman ilimi to lalle wannan al'umma ce matacciya ubangiji yake roƙo ya da mu malam ya arai Allah ya kashe rama yake cewa bayan ya faɗa maka ababen da ya kamata wajibi ne ka yi su sai yake cewa wa ya harumu alayhi al-kazib haramun ne ga baligi da baliga ta dinga ƙarya magana da zaka faɗa kai sai wa mutane ƙarya haramun ne wal ghibatu haramun ne ga mutumin da yake baligi da baliga ya dinga giban mutane abu na uku wannan nimatu haramun ne ga mutumin da yake baligi da baliga su dinga annan yawancin mutane ga abin da mana ya fada wa ya haramu rayin kazin haramun ne ga mutumin da yake baligi da baliga ya dinga ƙarya wal ribatu haramun ne ga mutumin da yake ba da za su a giban mutane wannan yi wasu da kuma annabi wasu mutane to la shakka idan ka duba a cikin wannan malam ya ambata mana wasu musibu da kuma wasu ciwuka wanda ke suna cikin mafi haɗarin ababen da ya kasance mutane suke aikatawa sannan kuma yana cikin mafi girman zunubi Zalma yana cikin ababen da ke harshunan mutane ya kasance suke riya musu sannan kuma la sai ka sani Allah na cewa la taqfu ma laysa laka bihi ilm kar ka fara wani baka ilimi akai kar ka ce ka ji alhalin baka je ba kar ka ce ka sani alhalin baka sani ba inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula lallai ji da gani da kuma zuciya to Allah ne mar tambaya kansu. za ta ƙarya ba ta da kyau Allah yake faɗa wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma duk wanda suka yi imani a lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da tuban mutum guda uku nan sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ke tabuka ba bayan Allah ya yabe su akan gaskiya da suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سيالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أخوان لك إيمان إذا الله بدت ورن الله فلا متزن تعالى باين الله ما تجسيا ما أنا كرت تزن شيء تكيم ما قريت أكيرا فلا أوت الله كتير إنما يفتر الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله ما تكيك إيران أريات دين جناه الله تصوني ولا بتي إيمان إذا الله za ka makareci bai imani da Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da wajen abdullahi dan masud yake cewa lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sidqa yahdi ila albirri lalle gaskiya tana shirwa zuwa ga yi wa Allah ya jayya ma idan karwan ya gaskiya to lalle Allah zai datar da kai wajen yi mai biyayya وإن البر يهدي إلى الجنة يو ألا بيئي ينا شيرا دو تزوى الجنة جوا جمع زمان الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله التصديق متن بده بشي بينا غسكيا حتى أبو متاشمي غسكيا وجمع الله وإن الكذب يهدي إلى الفجور لن لكتني كريا سنة شيرا دو تزوى الفاجر duk mutumin da ganta yake ƙarya to duk wani abu na fajirci da ka ganshi a wajen wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirci yana ciyarwa zuwa ga zuwa ga wuta wa inna rajula man zalla ta lalle mutum bare gushe ba la yakzib yana ta ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzab hatta ya rubuta shi matsalaci a wajen Allah wannan ka kenan ƙarya a ba ce mara kyau a ba ce wacce musulunci ya haramta ta a ba ce wacce musulunci ya yi yaƙi da ita to ban gidi muke roƙo ya datar da mu da layar za ka ita ƙarya tana kasancewa haramun a wani lokaci in ya kasance ba ta amfani ko kuma ta yi ta ne don ya kasance ka suke 'yan uwanka musulmi kai ko ma wanda ke wa musulmi ba a musulunci haramun ne kasance ka suke wanda ke musulmi da ma wanda yake ba musulmi ba za ka lokacin da mutum ya ya yi ƙarya da ya karance ya ci duke wa ɗan uwanshi shi to a take dole ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan zaluncin da ka yi dole ya kasance ka da shi zuwa ga mutanen da ka zalunce su sannan kuma akwai lokacin da ƙarya take wajiba za ka ina faɗin wannan ne don karin sai kan ce je yau ya makalkale ya ce to ai ƙarnin da na yi tana da matsala ta to akwai lokacin da ke cikin kama cewa haramun in ya kasance za ka fito mutane sannan kuma akwai lokacin da ƙarya ta kai cewa wajibi misali mutum ne ka ga ya gudu daga wajen wani mutum wanda ke yi so ka kashe shi wani ne ke so ya kashe wani sai mutum ya gudu da ya gudu sai wata mutum da yake so ya kashe shi ya zace kai laka ga wani A lalata ka sai ka ce ka ganshi a nan ƙarya wajibi ne ke ƙarya a nan don ya kasance ka kara ran mumini daga ɓata. sannan kuma akwai lokacin da ƙarya take gan cewa an halatta ta kamar ya kasance mutane guda biyu sun bata ba sa magana tsakaninsu babu laifi a musulunci kai ƙarya don ya kasance ka gyara tsakaninsu babu laifi ka ɗau wata kyauta ka ce wani ya ce na samu ka wannan kyauta a matsayin mutum ne mai ƙaunanka wannan babu laifi a cikin musulunci sannan kuma akwai lokacin da ƙarfi take cewa abin so misali ya karance kafuri ne ya tambaye ka ya wannan jama'ar musulman ya yawa sai ki take ai suna da bala'in yawa sosai lalle idan ya karance kuka da su suna wani abu to na sai nasara a kanku to wannan su dai dai ne 'yan kaɗan wanda ƙarya ta haramta da kuma lokacin da suke ba da kuma lokacin da yake menene an so mutum ya ƙarya ita ƙarya tuffa ce ta wani munafukai in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ciwo ne wani idan mutum bai yaƙi da shi ba zai bai tafiya a rayuwar shi hadisi daga wajen samun manzon Allah Abdullahi dan Amr dan Am yake cewa manzon Allah ce arba'u khilalin man kunna fihi kana munafiqan khalisa akwai ɗabi'u guda hudu duk mutumin da ya kasance yana da ɗaya daga cikin su to ya kasance tsantsan munafiki in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko man idza haddatha kaza mutum da in ya kasance yayi magana sai ya ƙarya munafiki ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari sai saba wallahi dai dan maka kaza sai ya saba wa iza ada gadara da ya sai ya yaudara ya eh, cika rana kaza a sai ya yaudara yake wa iza fasa wa fajara idan aka yi fada da shi aka yi kuma hajji sai fajar ke ta zage-zage mu wa abu kaza an wannan ai kowa ya san su ba su da mutunci irin wannan maganganu ai sai na kulle shi sai na nuna mai bai da wayo sai na nuna mai shi bai daɗe zuwa birni ba irin wannan maganganu fajirci ne sun fata wata munafukai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ke cewa zo mutumin da ya kasance yake da ɗaya daga cikin wannan ɗabi'u manzan Allah ke cewa yana da ɗabi'un munafukai har sai ya bar wannan sufa. in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka malam mai alabe ke cewa ya haramu alaihi kadhib ƙarya ta haramta a gare shi kuma magana akan ƙarya kenan wal ghibatu ƙarya sannan kuma al mana giban mutane ta haramta gare ta ga mutumin da ke yake baligi wannan yi wasu sannan ta annan yi haramun ne ga mutumin da yake baligi da ka da mutane sai wuke na mutashi a kan me ake nufi da algiba sannan kuma mai ake bi da annan yi sannan kuma a wani gurare ne a wani mataki ne za a iya yin giban mutum فإن شاء الله قولي كلام يجي ji wannan abu wanki نقول roƙo da kada mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما أرسل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وصل ذلك نصل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات اللهم كل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا حرامين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلني من الفتن ما ظهر منها وكان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا أنشم مرضانا ورحم موتانا أنشم مرضانا ورحم موتانا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين